Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa mu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo. a cikin da kawo muku muhimman application da wannan channel ta Mubaraki TV take a yau mun zo muku da wani application wanda kwata kwata bai ma kai MB daya ba domin kuma wannan application din kilobyte ne ba zai damu waye ka ba sannan kuma bai ma da nauyi sannan ba ma ya amfani da dadi. na san dan uwa zai so ya san wannan wani irin application ne. a takaicen takaicewa bayanin wannan application din wato a wani lokacin zaka ga mun ɗauki wayan mu mun goge wani abu ko bidiyo ko hoto ko application ko dai wani abu makamancin haka wannan application ɗin idan ka saka shi akan wayarka zai dinga bibiyan wannan duk abubuwan da ka goge tun daga shekarun baya ka koda a ce daga baya ka saka wannan application din zai duba can shekarun baya kamar shekara biyu ko kuma shekara daya baya ya lalubo dukkan abubuwan da ka goge a cikin wayarka kama daga kan application ne hoto ne bidiyo ne zai ɓoye maka su a wani waje kuma ba zai ɗauki space ɗin wayarka ba ko kuma ya takura wa wayarka kawai a duk lokacin da ka buƙaci abubuwan da ka goge kana iya zuwa ka shiga cikin wannan application ɗin kama daga bidiyo hoto ko application kai tsaye ka je ka dawo da wannan abin da ka goge hakika wannan application ɗin ya matuƙar burge ni ya kamata a ce dukkan yan uwa sun saka shi a cikin wayarsu domin ko ana tambayar mu ire-iren waɗannan application ɗin wani lokacin zaka ga mun kawo wannan application ɗin yana da ɗan wala to wannan application ɗin yana da matuƙar sauki domin cikin dannawa uku zaka dawo da abin da ka goge fiye da shekara daya dangane yadda ake amfani da wannan application din mu shiga cikin bidiyo kamar kullun ka mai da muka saba idan kana so ka dauko wannan application din ga link din sanan a sama idan kuma kana so ka dauko shi ta nan wajen kana danna comment na farko idan ka danna wannan blue blue din kai tsaye zai kai ka shafin da ake bayanin wannan application din da yaren Hausa kuma a takaice kana zuwa zaka gono waje inda aka rubuta danna nan da zaran ka danna sai installing wannan application din ya sauke maka shi akan wayarka bayan ka soke application ɗinka shine kamar haka gashi nan kana danna shi wannan application din yana da matukar saukin koyo sannan yana da matukar daɗin amfani kana dannawa kai tsaye fuskar da zai nuna maka dukkanin applications din da ka goge a cikin wayarka kun ga gasu nan gaba ɗaya waɗannan duka na goge su a cikin wayata kai tsaye zai nuna maka idan wai kama ba ta da eh, recycle bin kai tsaye zai nuna maka shi sannan ga nan wajen in ka danna dukkan wasu hotuna da ka goge tun daga wannan watan har zuwa shekarun baya in dai a cikin wayan nan ne duk sai ya dawo da su idan ka tafi a hankali a hankali a hankali a haka kun ga hotunan waɗanda na goge idan ka kalli can wajen image din za ka ga na goge hoto kusan 900 da kusan shida to tun daga shekarun baya wanda aka sai wayan nan in dai an a wayan nan aka saka hoton aka goge shi duk sai ya dawo maka da waɗannan hotunan kun ga anan wajen idan ina so na dawo da wannan hoton misali in ina son na deleting ɗinsa permanently kawai zan yi deleting ɗinsa idan ba na so na dawo da shi kawai shiya zan yi na turawa wani kai tsaye shi ma zan tura idan kuma ina son na da shi ga resto ina dannawa zai dawo kan wayata haka ma idan bidiyo ne duk video da aka ɗauka aka goge a cikin wannan waya da wannan application ɗin shi ma duk za ka dawo da su kaf su amma sai ka buɗe wato ainihin network sannan zaka dawo da su idan audio ne ta iya yiwa ka goge wani music ɗin ko kuma wani sound ɗin ko wani abin nan ɗin shi ma duk abin da ka goge zaka dawo wannan application ɗin yana da matukar kyau ya matukar burge mu da haka ina ba 'yan uwa shara da su ɗauko shi su saka shi a cikin wayarsu domin kuwa zai amfane su wannan application ɗin yana da matuƙar